radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOH wasu kama a cikin sa rana na yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin. Da farko dai za mu fara gabatar muku da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shin nan na mu koma noma wanda Mustapha Adam zai gabatar. Daga shi kuwa siyasan barka ya shigo a cikin shirin nan lafiya sai da kula. Da fatan masu ya sukan ce tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi saluhu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 21 ga watan Janairun shekara ta 2022 wanda daidai da 18 ga watan Jama'a Thani na shekara 1443 Hijira kamariya. masu saurari kuma san cewa shekaru 285 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan janairun shekara ta 1737 wata guguwar iska mai karfin gaske wadda take tafi da ruwa ta auka wa gabacin kasar india kusa da tekun bengal ta kuma sanadiyar mutuwar mutane kimanin 300 wannan dai ita ce guguwar iska wadda ta fi yin barna a tarihin wannan yanki wadda ta jawo asarar rayuka masu yawa da kuma asarar dukiya da kaddarori tekun bengal yana arewa maso gabacin tekun indiya ne sannan kuma yankin yana daga cikin yankuna da aka fi samun guguwar iska irin wannan a duniya inda hakan yakan faru lokaci zuwa lokaci masu saurari ko san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wani dan gugurmaya daga cikin magoya ban marigayi imam komeni mai suna muhammad baharani ya bindige firaministan kasar iran na lokacin hassan ali mansur lahira hassan sun ne dai ya shirya dokar capitalism wacce ta baiwa amurkawa mazauni da kuma rigar kariya da kurfana a gaban kotu a kasar iran ko da kuwa san aikata wani laifi wanda ya cancanci a hukunta su daga bisani marga imam kumeni ya bayyana fushinsa akan wannan doka an ɗauki matakin korarsa daga kasar iran zuwa kasar turkiya kuma hassan ali mansur ne yake da hannu kai tsaye wajen kitsa wannan dasisa bayan wasu 'yan lokuta ba da jimawa da koran marigayi imam kwamini da kasar iran muhammad burhani ya bindige shi har lahira a gaban majalisar dokokin kasar da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau a daidai lokacin da jin halin musulunci ke gab da kaiwa ga nasara a kafa kwamiti na musamman wanda ya haɗa malaman addini da kuma sauran bangarori na mutanen ƙasar domin shirya gagarumar tarba ga margayi Imam Khomeini wanda yake shirin dawowa gida daga kasar Faransa inda yake gudun hijira. Har ila yau a ranar ne sojin kasar Iran kimanin dubu hudu suka fara yajin cin abinci saboda neman gwamnatin Firaminista Shapur Bakhtiyar da kori dubban Amurkawa masu ba da shawara ga gwamnatin kasar. Wannan yana daga cikin irin goyon ba da soji suka bayar wanda ya taimaka wajen samun nasarar juyin juhali a kasar ta Iran.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya dawo Tehran bayan kamar ziyarar yini biyu a ƙasar Rasha. sojin najeriya sun kashe 'yan ta'adda 129 da kuma cafke mutane 64 samar faran hula 150 ne suka mutu sakamakon harin da saudiya ta kai a kasar yemen an yi waje da algeria daga gasar cin kofin afirka bayan da ivory coast tare da sata da ci uku da ɗaya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya dawo tehran bayan kamar ziyarar yini biyu a kasar rasha da safiyar juma'a ce shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya sauka a filin sauka jiragen sama na mihrabad bayan kammala ziyarar da ya kai kasar rasha bisa ga gayyatar shugaban kasar vladimir putin ya yi masa a ziyarar tasa shugaban ra'isi ya gana da takwaransa na kasar rasha da manyan jami'an gwamnatin kasar da manyan 'yan kasuwa da shugabannin kungiyar musulmin kasar rasha kana kuma ya gana da iraniyawa mazauna kasar ta rasha a tattaunawarsa shugaban kasar rasha ibrahim ra'isi ya bayyana cewa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ta ɗauki wani sabon salo za ta rika faɗaɗa fiye da lokutan baya kana ɓangarorin biyu sun tattauna kan hanyoyi daban-daban da ƙasashen biyu za su ƙara fa'a dangantakar su a ɓangarori daban-daban na tattalin arziki da sauransu a ƙarshen ziyarar tasa ya ziyarci babban masallacin da ke birnin moscow kana ya jawabi ga masallata da suka ci sallar jam'i a masallacin kafin nan dai sai da ya gana da ɗalibai da manyan malaman jami'o'in ƙasar inda aka ba shi digirin girmamawa a bar jami'ar ƙasa ta birnin moscow sun cafke mutane 64 kuma 863 sun miƙa wuya ga sojojin rahotanni da babbar harkutar tsaro ta najeriya ta fitar ya nuna cewa dakarun sojin kasar da aka tura sassa daban-daban a faɗin kasar don murkushe ayyukan tarzoma sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda guda 129 yayin da wasu 'yan ta'adda da iyalansu 867 kuma suka ajiye makamansu tare da miƙa wuya ga sojin kasar a makonni biyu da suka gabata. Daraktan riko na hedikwatar tsaro na Najeriya Major General Bernard Onyenko ya bayyana a birnin Abuja cewa ranar 6 zuwa 20 ga watan Janairun da muke ciki dakarun sojin kasar sun tafi 'yan ta'adda 64 da kuma makamai da dama da a gano yanzu haka dai adadin 'yan ta'adda da iyalansu da suka mika wuya ga sojin kasar ya kai 2,492 wannan yana zuwa ne sakamakon matakin da rundunar tsaron kasar ta ɗauka na kai hare-hare ta sama da ƙasa a 'yan ta'addan a faɗin ƙasar. da ƙarshe ya ce dakarun sun gano matatar mai za a gina su a bisa ka'ida ba har guda 39 a kudu maso kudancin ƙasar samar da fararen guda 150 ne suka mutu sakamakon harin da saudiya ta kai a ƙasar yemen rahotanni sun bayyana cewa jiragen yakin ƙasar saudiya sun kai hari kan gidajen mutane a garin hudaida da ke yammacin ƙasar da kuma wani gidan yari da ke arewa maso yammacin garin sa'ada kuma ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 150 yanzu haka dai jami'an agaji na ci gaba da bincike don gano garawakin waɗanda abin ya shafa a cikin burabutsan gine-gine wanda mafi yawancinsu mata ne da yara ƙanana da ke wasa a kusa da ginin da aka kai harin asibitoci sun cika makil da gawakin shahidai da waɗanda suka jikkata kuma ana tsananin buƙatar magunguna da kayayyakin kula da lafiya don yi wa waɗanda suka jikkata magani wannan mummunan harin da dakarun da saudiya ke jagoranta a yakin yaman suka kai yana zuwa ne bayan da dakarun sojin ƙasar ta yemen suka kai hari da jirgin sama mara matuki da makami mai linzami a wasu muhimman wurare a haɗaɗɗen daular larabawa a matsayin ramuwar gayya muhammad ali mamba a majalisar kolin siyasa ta ƙungiyar alhuthi ya tir da harin da saudiya ta kai kan gidajen mutane kana ya bayyana shi a matsayin babban laifin yaƙi wanda ba za a taɓa yafewa ba To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. An yi waje da Algeria da gasar cin kofin Afirka bayan da kasar Ivory Coast da ta ci uku da ɗaya. A ci gaba da gasar kwallon cin kofin nahiyar Afirka da ake yi a kasar Kamaru mai rike da kofi Algeria ta yi bankwana da gasar bayan da Ivory Coast doke ta da ci uku da ɗaya a birnin Duwala a jiya Alhamis. Algeria wadda ta buga karawar da fatan yin nasara ko ta kai zagaye na gaba an zura mata kwallo biyu a raga tun kafin a je hutun rabin lokaci ta hannun Frank Casey da kuma Ibrahim Sangare. Dan wasa da ke taka leda a Arsenal Nicholas Pepe shi ne ya ciwa Ivory Coast kwallo ta uku kuma kaftin Riyad Mahrez ya buga fenariti amma kwallo ta buga karfan turkin raga. Daga baya ne Algeria ta rama ɗaya ta hannun Sofena Bandebka kuma da wannan sakamakon ne ta yi bankwana da gasar ta bana. a rukuni na biyar mirke da kofi da talashi a shekara ta 2019 a kasar masar ivory coast ce ta zama kan gaba a rukunin za kuma ta buga wasan zagaye na biyu da masar ranar laraba da 26 ga watan janairu za su kece ni a duwala yanzu haka dai kowace ƙasa ta san abokiyar karawarta a zagaye na biyu inda ƙasar najeriya za ta haɗu da tunisia burkina faso ta haɗu da gabon sai morocco ta haɗu da malawi ita kuwa kasar Ivory Coast ta haɗu da kasar Masar. Daga ƙarshe za ku cewa wata fashewa mai tsananin ƙara ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar Ghana. Babban daraktan hukumar kula da bala'o'i na ɗabi'a na kasar Ghana Francis Abeko ya bayyana cewa mutane da dama sun mutu bayan da wani abu mai ƙara ya fashe a fiyatse da ke tsakanin Bogos da Boydi a yankin yamma na kasar Ghana a yammacin jiya a yammacin jiya Alhamis. Wani da ya gane wa idansa ya faɗi cewa lokacin da fashewar ta afku ya ji kamar yaƙi ne barke a ƙasar yadda ya ga gine-gine suna rushewa tuni dai jami'an 'yan sanda da haɗin gwiwar ma'aikatan agaji suka isa wajen domin ba da taimakon gaggawa a inda abin ya faru sanarwar farko da jami'an 'yan sanda suka fitar bayan binciken da suka gudanar ya nuna cewa fashewar ta afku ne bayan ta mu gama da wata mota ta yi da wani mai babur da hakan ya haddasa fashewar wani abin fashewa da ke cikin motar tuni a gama damar cin waɗanda fashewar ya shafa kuma aka kwantar da su a asibitoci daban-daban a yankin domin yi musu magani. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya bari mu kawo muku mu na gaba to shi na mu koma noma wanda Mustapha Adam zai gabatar. mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau shirin namu zai dubi ne sama-sama akan matsalar da ake fuskanta ta lalacewar amfanin gona a Najeriya waɗanda ake jigila daga arewacin ƙasar zuwa kudanci da yadda za a iya magance su hakanan kuma za mu yi dubi a kan ɓullar masassarar tsuntsaye a ƙasar faransa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shakka babu a kowace shekara bukatuwa da abinci tana karuwa saboda yadda ake samun daɗuwar mutane a duniya a najeriya wannan batu yana ɗaya daga cikin manyan ƙalubale da ake fuskanta daga cikin dalilan da suke jawo haddasa rashin lamuni na abinci da akwai yadda ake asarar amfanin gona ɗin saboda rashin wuraren adana su ko kuma hanyoyin jigilarsu da suka dace da za su ba su kariya har su isa ga inda ake bukatuwa da su wasu lalace ba kuma duk da cewa da akwai wannan matsalar amma babu wani yunkuri na a zo a gani da ake yi a najeriya domin kare kayan abincin a maimakon haka ma barnata kayan abinci karuwa ke yi a najeriya jigilar kayan abinci daga arewacin ƙasar ta najeriya zuwa kudancinta sana'a ce ta amfanin gona mai girman gaske da ake samun makudan kuɗaɗe amma kuma duk da haka gwamnatin ƙasar ta ki ɗaukar wani mataki da ya dace domin inganta da kuma kawar da matsalolin da suke haddasa lalacewar kayan abincin kafin su isa ga mabukata. sau da yawa kayan ruwa irin su tumatiri da albasa da makamantansu sukan ruɓe ko su zagonye kafin su kai ga isa ga masu saye idan sun tashi a cikin manyan motoci daga arewa zuwa kudu idan kuwa aka samu rashin tsaro wanda shi ma yakan faru daga lokaci zuwa lokaci to ana asarar amfanin gona da kuma dabbobi. dangane da matsala ta farko a yanzu duniya fa ta ci gaban da ake da motocin jigilar kayan abinci musamman masu lalacewa ta yadda har su isa inda ake so su isa ba da su lalace ba hatta jiragen ruwa suna da wuraren adana kayan abinci musamman kayan da ake kira kayan ruwa waɗanda za a ɗauke su daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ko daga wata nahiya ma zuwa wata nahiya su isa kuma lafiya lau ba tare da wata matsala ba amma da wuya mutum ya iya cin karo da waɗannan motocin da suke aikin jigilar amfanin gonar daga arewacin najeriya zuwa kudancinta sai da manyan motoci na ɗaukar kaya ko mutane ko kuma dabbobi ma su ne ake zuba wa kwanduna na tumatiri da albasa a yi tafiya da su a buɗe a cikin yanayi na iska da ruwa wani lokaci da kuma zafi wanda hakan kansa wata matsala ce ta fuskar lafiya a kan waɗannan kayayyakin abincin to matuƙar kuwa gwamnatin ƙasar ko kuma 'yan kasuwa ba su shiga cikin lamari wajen samar da motocin jigidar kayan abinci na zamani ba to da wuya iya magance wannan matsalar anan kusa. Hata a wuraren da ake noma wato kayan ruwa irin su tumatiri da albasa babu ɗakuna da aka yi tanadi domin adana waɗannan amfanin gonar saboda kada su lalace sai dai a yi kauɗe na tumatiri wanda watakila kafin ya isa ga masu bukata zai zamanto an yi asarar wasu da yawa a jikinsa. to yanzu dai kallo ya koma sama inda ya rage gwamnatin kasar da ma 'yan kasuwa ɗaiɗaiku da za su iya zuba hannun jari sosai su ga cewa an magance wannan matsala to idan muka bar najeriya da afirka za mu nufi ƙasar faransa wato a nahiyar turai inda a can ƙasa aka sanar da cewa za a kashe kaji miliyan biyu da rabi saboda ɓullan masassarar tsuntsaye ministan aikin gona na ƙasar faransa ya sanar da cewa za a kashe tsuntsaye miliyan biyu da rabi a yankin kudu maso yammacin ƙasa saboda a kawo ƙarshen bullar masassarar tsuntsaye ministan ya kuma ƙada cewa tuni dai aka kashe tsuntsaye miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu yanzu ya rage a kashe wasu ƙarin tsuntsaye miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wannan bullar ta masassarar tsuntsaye dai a faransa ta haddasa damuwa a cikin turai da kuma asiya da kasashe da dama suke ɗaukar matakai domin ganin cewa bata isa gare su ba to ma sauraro saboda ƙarewar lokacin wannan shirin namu za mu dasa aya a nan kafin mu karkare da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na wato lafiya sai da kula tare da hassan barka kuma shine shirin namu na ƙarshe za mu gabatar muku lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattara batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar dan adam musamman a nahiyar ta Afirka. To a yau dai shirin zai mai da hankali ne kan matsalar magunguna na jabu ɗaya daga cikin matsalolin da ke adabar kasashe masu tasowa musamman a nahiyar ta Afirka. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalar magunguna na jabu musamman na nasara ɗaya daga cikin matsalolin da ke adabar kasashe masu tasowa musamman irin su Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a baya ya nuna cewa sama da kashi 60 cikin 100 na maganin da ke shigowa Afirka na jabu ne. alkalaman na hukumar ta WHO ko kuma OMS sun yi amanar cewa yaduwar ƙwayoyin magunguna na jabu da ke shigowa a ƙasashe masu tasowa na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara wasu larori ko sabbin cutuka ga jama'a inda hasali ma ake sayar da su barkatai ba tare da mutane sun kiyaye ba ko da yake halin kuncin rayuwa musamman talauci na ɗaya daga cikin abin da ke sa mutane na mai da hankali ga magunguna na jabu ciki har da na gargajiya masana sha'anin kiwon lafiya dai na ci gaba da faɗakar da al'umma dangane da matsalolin da ke tattare da magunguna na jabu to domin tattauna wannan batun a yau muna tare da dr sabu ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya kuma da farko na fara tambayarsa akan abin da ake nufi da magani na jabo ga dai abin da yake cewa abin da ake nufi da magani na shi ne ko maganin da aka kwaikwaya na wani kuma ya zama da cewa ba asalin wanda aka san shi da yin magani ne ba aka yi ni kokari a yi kwaikwayo a kai shi kasuwa a saya wannan ma ana ɗaukar shi magani jiku tunda tsarin harkar magani kowa yakan gabatar da maganin da yake so ya dinga sarrafa ma'ana kamfanin magani suna sarrafa magani da sunan da aka amince masu su yi kamar in amurka ne akwai food and drug administration in a nigeria ne akwai nafda so kowa kowane magani da sunan shi da wanda aka amince aka mara rajista da wannan sunan in wani ya je ya yi magani ya kwaikwayi sunan ta barauniya hanya wannan laifi ne kuma za a iya gabatar da mutum a kotu kuma sunan da za a ba maganin nan maganin jini ba ma zancen ko yana aiki ko baya aiki farko kenan na biyu akwai maganin da shi ma za a iya maganin jini wanda an yi shi watakila an kiyata cewa shekara uku kawai zai yi yana aiki bayan shekara uku ana ganin ba zai yi amfani a jikin mutum ba so in yana a kasuwa a shekara uku ya wuce ne lallai ya zama maganin jini, ko da da ne kyau na uku kuma akwai wanda maganin an yi shi da mummunan nufi ba ma kwakwai sunan kowa ba ko da shekarar jiya kai magani amma maganin ba ne aiki ko bai da nisa wannan kaga ya zama ma shi ma magani na to wannan nauyoyi kenan na ah, maganin jini ah, da ake da su. na ce a gaida likita bokan turai a maida ya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba rikta baya ga matsalar canza sunan magani ko kuma lokacin da ya kamata a yi amfani da shi kamar da ka ambata wata matsala ita ce ta canza ainihin sinadarin da ke cikin maganin ko me za ka ce kan wannan batun? sai ah, eh, kwanan akan samu wani lokaci eh, magani ne zai kasance ba abin da aka rubuta cewa yana cikin ciki ba ma'ana eh, wata misali a ce eh, paracetamol ne amma abin da aka sa a ce ba paracetamol ba ne wannan abu ya fi faruwa da magungunan da suke mutane suke sayan su a kai a kai. Yanzu a madadin shi Dr. Sabo Ahmed, ƙwarar likita a Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran. To duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokaci na hararen mu sai a tarbe mu a shirin mu na yamma domin jin mu ɗauki sa'adin shirye-shiryen amma makafin na amadin wanda suka tallafa shirin kammala ni ma da gushi nake cewa ku zama lafiya.